Takaitacciyar nasiha daga taskar Malam ƙarƙashin kulawar IHOM. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إن وما masu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwanku Abbas Sallau tare da Malam Muhammad Zaharuddin. ‘Yan uwa kamar yadda aka sani a wannan shiri na takaitacciyar nasiha, a yau za mu yi tsokaci game da abin da ya shafi haƙuri Malam Zaharuddin. Wai shin hmm. ya haƙuri yake ne a musulunce? Wato Malam Abbas idan aka ce haƙuri a musulunce ina gani abin da mutum ya kamata ya la'akari da shi shine abin da ake ce makaddara. Daga cikin hadisin Jibril, annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi menene imani daga ƙarshe ƙarshen bayani kan imani ya ce akwai yadda da kaddara alheri ko sharri to duk abin da aka ce ma mutum ya haƙuri to abu ne da yake mishi zafi a zuciya wani abu ne da yake mishi ɗan ɗarɗar da bai ji daɗin shi ba to sai ya ƙudurta a ran shi cewa Allah ya kaddara hakan zai faru dama tun kafin a halicci duniya shekara dubu hamsin kafin halittan Allah ya riga da ya rubuta ya sa alƙalami ta rubuta duk abin da zai faru don haka kaddara ne saboda haka sai mutum ya danna zuciyar shi ya haƙuri. Na'am, wato Malam Zaharuddin kana nufin cewa bai kamata in abu ya samu musulmi ya fara tunanin cewa ko wane ne ya masa ko kuma a'a wane ne bai son shi da alheri shine ya mishi wani abu ko na magani ko tsafi ba. Allah ya maka albarka Malam Abbas abin da nake kokarin nunawa kenan duk abin da ya samu mutum Allah ya riga da ya rubuta cewa zai same shi. Allahu Akbar. To dole ya danna zuciyar shi ya karbi abin ya yi ƙoƙari kuma ya nemi lada ta yaya zai nemi lada akwai kissar da ke da ɗan tsawo ba sai na kawo gaba ɗaya ba lokacin da abu salama ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam da ya je ya faɗa mata matar tashi kenan me za ta yi ta yi haƙuri sannan ta nemi ladanta a eh ta nemi ladanta a wajen Allah maɗaukin sarki sannan Allah ta roƙe shi ya bata abin da ya fi abin da ta rasa me ya faru malam Abbas daga ƙarshe ina ji manzon Allah ta aura to ka koga manzon Allah ya fi Abu Salama saboda haka in mutum ya yi haƙuri ya bi dokokin da shari'a ta tsara na haƙuri to ya tabbatar da cewa akwai nasara kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yake cewa innan nasra ma'as sabar cewa nasara na tare da haƙuri Malam Zahraddin Allah sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon jumriya na yin haƙuri Malam Zaharaddin mun gode Allah saka maka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.